Ayaraye, ayaraye, ayaraye, ayaraye. Me me boys since I was born, ne kege mata. A cikin dubu ni ke zane zaba, oh ga sanan tafe, ku juyo ku ganta. Ayi diri diri guda. Ni wallahi gina sani dariya, tautaya kike zaton ni zan miki kishiya. soyayyar ki ta shige ni ta soke zuciya ka ni tafe da dogarai dole mu kare gimbiyar hausa zan zo gidan ku gobe ku da gobe zan zo in gaida mamar ki banda gobe zan zo in gaida baban ki banda gobe zan zo da yan gidanmu banda gobe abokai da yan uwa ita ke sani dariya For now ne Zambia, biya saboda ta iya oh baby me and you be like bread and butter baby follow me go make we dey together Me wallahi he can ni daria. tautaya kike zatar ni zan miki kishiya soyayyar ki ta shige ni ta soke zuciya kani tafe da dogarai dole mu kare gimbiyar hausa zan zo gidan ku gobe uban da gobe zan zo in gaida mamarki ban da gobe zan zo in gaida babanki ban da gobe zan zo da gidanmu banda gobe wallahi kina sani dariya tauta kike zaton ni zan miki kishiya soyayyar ki ta shike ni ta soke zuciya Kani tafe da dogarai, dole mu kare gimbiyar Hausa. Zan zo gidan ku gobe, banda gobe. Zan zo in gaida mamarki, banda gobe. Zan zo in da babanki, banda gobe. Zan zo da 'yan gidanmu, banda gobe. Wallahi kina sani dariya, tautaya. kikeza zatar ni zan miki kishiya soyayyar ki ta shige ni ta soke zuciya yani tafe da dogare dole mu kare gimbiyar hausa Beats Made